أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنجي أن أكو كرم الماجري النازري an sa shi a gaban malamai sau da haka sai a yi haƙuri da shi kuma a yafe masa abubuwan da za a ji na ƙanƙanta da kuma rashin gayya da kuma rashin karatu da yawa muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya mana jagoranci Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu malaman mu Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya kara ma rayuwarsu albarka Allah subhanahu wata'ala ya shirya musu da su ga baki na ah, asali abinda aka ce ai magana akan sa talhisin littafin ahmiyatul waqti fi hayatul talibin muslim to amma daga baya na yi wani tunani na cewa shi littafin an rubuta shi ne saboda wata munasaba sunan littafin ma yana bayyana munasabar da ta sa aka rubuta shi don ita an ce a talibul muslim to nan kuma al'ulama'ul musulmun ne shi yasa sai ne ƙoƙari na kauce ma wancan littafin da aka rubuta na kauce ma tsarin wancan littafin da aka rubuta amma mafi yawancin duk abubuwan da zan yi bayani a kansu to suna kunshi a cikin littafin ya kare uslubin ya bambanta sannan kuma ƙila wasu abubuwa da za a faɗi ba sa cikin littafin sannan abu na gaba shine na yi ƙoƙari in ba maudu'in taken adda'iyat wal wato malami mai da'awa da kuma mahimmancin lokaci a wajensa ya ya kamata malami mai da'awa ya tsara lokutansa ya ci gajiyar lokaci kuma ya amfanar sannan kuma ya ci nasara a duniya sannan kuma wannan nasarar da ya ci a duniya ta tafi har zuwa ga lahira wadda ita ce abar da ake nema ta asali a saboda haka na kasa abinda da zan yi bayani a kansa insha Allah ta'ala zuwa gida-gida akwai ahmiyatul waqti fil islam mahimmancin lokaci a cikin musulunci a ƙarƙashin wannan zan kawo shawahidu min alqur'ani da kuma shawahidu min as-sunnati an-nabawiyyah as-sahiha shedu daga alqur'ani mai girma wanda suke sheda akan cewa lokaci wani abu ne da musulunci ya bashi muhimmanci matuka sannan na biyu akwai shawahidu min as-sunnati an-nabawiyyah shedu daga sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam waɗanda suke shaida akan cewa lallai addininmu na musulunci ya ba lokaci mahimmanci matukar gaske abu na uku ko na biyu zan yi bayani akan alwaktu inda ulama isala ya magabatanmu malamanmu magabata suka ɗauki lokaci za mu yi ƙoƙarin kawo su daga cikin maganganunsu a matsayin tsakure sannan sai abu na gaba shine khasa'isul waqt wasu siffofi da lokaci yake da su waɗanda yake banta da su wanda ya kamata kowannenmu ya riƙa jin waɗannan siffofin a zuciyarsa domin waɗannan siffofin su zama masa fitila waɗanda za su haskaka masa hanya wajen mu'amala da shi lokacin sai abu na gaba insha Allah ta'ala zan yi ƙoƙarin magana akan qawaid fi ta'amuli ma'al wasu ƙa'idoji masu muhimmanci daga cikin malaman da suka yi rubuce-rubuce akan lokaci sun kira su da qawaid zahabiyya zahabiyya zahabiyyatu ƙa'idoji ne na zinari a game da mu'amala da lokaci za mu ji su insha Allah ta'ala abu na gaba shine asbabu tadhi'il waƙti. me yasa muke bata lokaci muke tozarta shi ba ma cin gajiyarsa sannan sai anwa'u mudayyi'atil waƙti fi asirina. nau'ukan abubuwan da suke jawo a fata lokaci ko kuma nau'ukan ɓata lokacin musamman a wannan zamanin namu Karshe insha Allah ta'ala zan yi bayani akan maghabbatu tabi'il waqt mummunan sakamako da ake samu idan al'umma ko kuma mutum shi kadai ya kasance yana sakaci da lokaci sai kuma insha Allah ta'ala kammala muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci a gurguje mawdu'in mu na farko shine ahmiyatul waqti fil islam mahimmancin lokaci a musulunci sai muka ce za mu kawo shaidu daga cin alkur'ani malamanmu suna cewa a musulunci mutum biyu ba su taɓa saɓani a kan lokaci na da mahimmanci ba shi yasa yana ɗaya daga cikin wajajen da ba a in za ka ma mutum bayani sai ka rantse masa ba za ka ce masa wallahi innal waqta la muhimmun ba kawai sai ka ce masa in sai ka ce masa al waqtu muhimmun nan ya ishe shi saboda abu ne da ba a yi sabani a kansa ba qur'ani karara ya bi wasu matakai da wasu salo salo domin ya nuna mana lokaci abu ne mai muhimmanci daga cikin hanyoyin da alƙur'ani mai girma ya bi domin nuna mana muhimmancin lokaci a matsayinmu na musulmai al'iqsamu bihi Allah ta'ala ya rantse da shi ƙa'ida ce tabbatacciya wallahu la yuqsimu bi shay'in illa idza kana muhimman Allah baya rantsuwa da wani abu sai abin yana da muhimmanci ya rantse da annabinsa sallallahu alaihi wasallam ya rantse da abubuwa masu yawa domin ya nuna mana muhimmancin su to lokaci yana ɗaya daga cikin ababen da alƙur'ani Allah ta'ala ya rantsuwa da shi da yawa a cikin alƙur'ani mai girma mun san wal asri wal asri ko ka fassara shi da zamanin shi kan kansa ko fassara shi da lokacin sallar la'asa duka dai ga baki ɗaya ma'anarsa lokaci ce wal fajr yayi nan wa ashire ashri gashi nan wallaili idza yaghsha irin waɗannan rantsaran ga sun zo a cikin alqur'ani a wurare da yawa wash-shamsi wa duhaha wallaili idza yaghshaha wan-nahari idza jallaha da makamantan wannan wannan uslubi na farko kenan da alqur'ani ya bi domin ya nuna mana ashe a musuluncin mu lokaci wani abu ne mai matukar muhimmanci abu na biyu ta'adaduhu min ni'amillahi ta'ala ala ibadi Allah ta'ala ya ɗauki lokaci ya kirga mana shi ɗaya daga cikin abubuwan da ya mana ni'ima da su kamar yadda Allah ta'ala yake cewa wa huwa alladhi ja'ala al-layla nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura Allah ta'ala shine wanda ya sanya allailu da an-naharu wato dare da yini su zama khilfatan masu mamaye juna dare ya zo sannan kuma sai yini ya zo bayansa haka suke tafiya Allah ya wannan ne liman arada an zakkira ga mutumin da duk yake sanye tintintini a game da Allah subhanahu wata'ala ya kalli muhimmancin lokaci aw arada shukuran ko kuma ya nufin ya gode ma Allah subhanahu wata'ala akan ni'ima da ya masa ta rayuwa ni'ima ta lokaci salo na uku da alƙur'ani ya bi domin nuna mana muhimmancin lokaci ja'aluhu mimma sayus'alu anhu al yawm al alƙur'ani ya faɗa mana cewa lokaci yana cikin abin da sai an tambaye mu a kansa ranar gobe alkiyama Allah ta'ala zai ce awalam nu'ammirukum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akum an-nadhir didda anan uslubin Allah subhanahu Ta'ala in mutum ya kalle siyakin zai ga ana magana ne da kafin? ko kuma wanda zai shiga wuta amma malamai sun tabbatar da cewa kowa sai an masa wannan tambayar kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi so daga wancan hadisin ya fassara wannan aya na hudu rabbuhu bil ibadati yadda alqur'ani ya daura lokaci da ibadoji duk wata ibada da za a yi sai a yi mata lokaci wannan yana nuna mana muhimmancin lokaci misali sallah Allah ta'ala karare yace inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawqutan da ma da ɗaya daga cikin mushtaqqat na lokacin aka faɗi aka ce mawqut lalle sallah ta kasance kitaban wani abu da aka wajabta mawqutan wanda kuma aka sa masa lokaci 'alal mu'minina ga masu imani sai aka yi amfani da kai tsaye da lokacin shi kanshi aka ce mawqut min alwaqti sannan zakka Allah ta'ala yi amfani da yau wa atu haqqahu yawma aka akai amfani da lafazin al-yau al-yau ahadu musammayat ne na min na al-waqt ɗaya daga cikin ababen da ake kiran lokaci da su ne al sannan azumi Allah ta'ala sai amfani da ash-shahr faman shahida minkum ash-shahr falyasumhu aka ma faɗi sunan watan shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran sannan ash-shahr din shine ramadan din azumi hajji aka sa sa da watanninsa الحج أشهر معلومات شوال ذو القعدة ذو الحجة سنن abubuwan da mata za su yi na idda iddatul mutawaffa anha zawjuha iddar matar da mijinta ya rasu aka sa shi da lokaci wallazina yutawaffawna minkum wa yadhuruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra arba'ata ashhurin wa ashra wa tanni hudu da kwanaki goma wannan yana nuna mana muhimmancin lokaci sannan matan da aka sake su amma sai suka kasance a ɗabi'a ba su jini saboda tsufa ko kuma saboda yarinta sai aka ce wallahi ya isna min al-mahidh min nisa'ikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhur wallahi lam yahidna thalathatu ashhur shi ma sai aka yi amfani da watanni duk wannan in ya nuna wani abu da wurare mabambanta in ya nuna wani abu yana nuna mana mahimmancin lokaci ne a musulunci ibadar da zamu ma Allah subhanahu wataala ga baki ɗayanta an sa mata lokaci sannan daga cikin abin da ke nuna mana mahimmancin lokaci a cikin alkur'ani Allah ta'ala ya kira ƙarshen rayuwarmu da zamu yi a yi mana sakamako da yau wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddu sannan ya kira tashin alkiyama da as-sa'a yas'aluka an-nasu 'an as-sa'a iqtarabat as-sa'atu wa inshaqqa al-qamar duk wannan yana nuna mana mahimmancin lokaci waɗannan wasu daga cikin shaidu daga alƙur'ani da suke nuna mana muhimmancin lokaci kenan idan mun koma sunnar annabi sallallahu alaihi sallam, tabbas sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam cike take da shaidu da ke nuna mahimmancin lokaci a cikin wannan addini namu mai albarka wato addinin musulunci daga ciki ja'aluhu mimma yus'alu anhu al-'abdu yawm al-qiyamah fassara waccan aya qarara annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa bawa sai an tambaye shi game da lokacinsa a ranar gobe alkiyama kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi sahihi anas ya ce la tazulu qadama abdin yawm alqiyamati hatta yus'ala an umrihi fima afna. bawa kafafuwansa guda biyu ba za su gushe a filin tashin alkiyama ya san matsayinsa ko wuta ko aljanna zai je ba hatta yus'ala an umrihi fima afna, sai an tambaye shi game da rayuwarsa gabaki daya rayuwarsa gabaki daya fi ma'afna a cikin me ya karar da rayuwa sai an masa tambaya za a tambaye ka sanawatu za a tambaye ka ashhur za a tambaye ka asabi'a za a tambaye ka ayyam za a tambaye ka sa'at za a tambaye ka daqa'iq za a tambaye ka sawani haddasa kwanni za a tambayi mutum wa an shababihi fi ma'ablah sannan za a tambaye shi game da ƙuruciyarsa ya ya tsufar da ita ya tsufa a kuruciyarsa wanda a matakan rayuwar ɗan adam babu rayuwa babu marhalar da tafi tsada fiye da marhalatu shababi babu marhalar da tafi tsada fiye da mataki na kuruciya sannan wa an ilmihi fi ma'amila bihi sannan iliminsa da yayi a cikin lokacin shi ma sai an tambaye shi fi ma'amila bihi aikin mai da ilimin da ya koya sai an tambaye shi ka gani a cikin lokaci ne wa ammalihi min aina iktasabahu wa fi ma anfaqa sannan za a masa tambaya a game da dukiyarsa ta yaya sama sannan ta yaya kashe ta sai an masa tambaya duk waɗannan ana yin su ne a cikin lokaci ƙararrabe ga waɗanda aka yi amfani da sunan lokacin al'umru da ashababu al'umru da ashaba shaida ta biyu a cikin sunan annabi sallallahu alaihi wasallam al'amru bi irtinanihi qabla fawati annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu da cewa mu ci gajiyar lokaci ƙabla fawatihi tun kafin ya kubuce mana annabi sama ya rika faɗin wasu abubuwa da kishiyoyinsu kamar yadda ya ce mu hamsin qabla hamsin, hadisi sahihi Anas ya ce ci gajiyar abu guda biyar ƙabla hamsin, kafin kishiyoyin su guda biyar su kore su daga barinka shababaka ƙabla haramik ci gajiyar kubuciyarka kafin tsufanka ya zo duk wanda ka ganshi tsoho ne ko dattijo to kana komawa baya da ne da matashi ne wa ka ƙabla mautik sannan ci gajiyar rayuwarka ɗaya daga cikin malamai yana cewa alwaqtu huwa alhayatu ce ai lokaci shine rayuwa yana rage ga waɗanda suke cewa alwaqtu alwaqtu huwa zahab. masu cewa time is gold yace a ai ya wuce a ce ma lokaci zinariya alwaqtu aghla min kulli naqdin samin ai ai ai lokaci yafi kowace kowane kuɗi mai tsada ya fi zinariya ya fi azurfa ya fi tagulla ya fi tama balle bakin ƙarfe ya fi su duka shine rayuwa sannan wasu hataka ƙabla teknik sannan lafiyar ta kafin rashin ta yazo in ka ga mutum bai da lafiya da yana da ita wa ka qabla shugulik sannan kuma damar da ka sama ita ce alfaragh alfarar damar da kake da ita kabla shugule, kafin abin da zai zo ya shagaltar da kai ya hana ka cin gajiya wannan damar yanzu can da kai kaɗai kake sai ka zama ku biyu kai da matarka da ka ga dama sai ka kai karfe kaza ka tashi bacci ba amma yanzu sai ta tashe ka ana nan yara su zo kila ma wata rana ba za a yi bacci ba gabaki ɗaya wani bai da lafiya da makamantan haka shugul ne shi yasa wai suke ba da labari a wani baiti wai wani wani ana fira sai yace zai gina katan gida yace zai gina katan gida shine sai wani ya masa raddi yake cewa malil mu'ili walil awali innama yas'a ilayhin al-faridul faridu ce yace ce kai da kake da iyalai da yawa ina zaka iya gina katan gida ai kudin ka ce fa ne ne ka da kudin da zaka iya tara haka gina kato tambaye ne innama yas'a ilayhin al-faridul faridu ai wanda yake shi kadai shi kadai zai iya gina babban gida sukan ɗauko wannan baitin a matsayin karin magana domin su nuna mahimmancin cin gajiyar lokaci a lokacin da kake da lokacin damar da kake da ita karka bari ta wuce maka karka bari ta wuce baka yi wani abin arziki ba domin sai an tambaye ka game da shi ranar lahira wa ghiraka qabla faqri sannan sai wadatar ka kafin rashin wadatar ya zo wato talauci ka ci gajiyar waɗannan abubuwan guda biyar da kishiyoyinsu to wannan yana cikin abin da annabi sama ya yi amfani da shi domin nuna mana mahimmancin cin gajiyar lokaci da amfani da lokacin a cikin abin da ake bukata a cikin addininmu na musulunci uslubi na uku da sunna annabi sallama ta bi domin tabbatar da mahimmancin lokaci ta'adaduhu minan ni'am an kirga annabi sama ya kirga mana lokaci yana cikin ni'imomi yace ni'matani maqbunun fihima kathirun minan nasi as-sihhat wal ni'imomi guda biyu an yi ma mutane kamun ga su suna zata za su ci gajiyar su amma ba su cika cin gajiyar su ba in aka kai nisa sai su zata riba suka samu sai daga baya in suka yi lissafi sai su ga ashe asara suka yi uwan kuɗi ma bata fito ba balle a samu riba me da me as-sihhat wal lafiya da kuma dama da mutum yake da ita ɗaya daga cikin marubuta Abbas Mahmud al-Aqqas Allah gafarta masa kurakuransa da yake da su a wasu littafansa a cikin abin da ya faɗi mai muhimmanci ya ce shi a wajensa kamar yadda wasu ke fassara alfarag alfarag wasu suna fassara musamman matasa shine lokacin da mutum zai zauna kawai ya huta bai komai ya ce shi in ya ce waqtul farag nasa to shine lokacin da ya ɗan samu ya ɗan huta domin ya ƙara ɗora wani aiki a wajensa shine waqtul farag ba wai lokacin da mutum zai zo na kawai ta shagali a rayuwarsa ba to waɗannan wasu daga cikin nau'ukan salo-salo da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ta bi domin tabbatar da mahimmancin lokaci a cikin wannan addini namu na musulunci gaba ta gaba alwaktu inda ulama'i salaf lokaci ya magabatanmu na kwarai suka yi mana wasiya akan mu ci gajiyar lokaci su kuma ya suka yi suka ci gajiyar lokacinsu ba su yadda da safar yadda magabatanmu suka ci gajiyar lokacinsu ba su yadda su wasa da lokacinsu ba su yadda lokacinsu ya tafi komin kankantarsa ba magabatanmu na kwarai ya suka yi ɗaya daga cikin magabata tabi'i amir ibn qais wasu suna cewa amir ibn abdi kais ɗaya daga cikin manya-manyan malamai al-ubadu zuhal wani mutum ya ce masa ya amiru kallimni lima la tukallimuni ya amiru ya ce ka tsaya ka mun magana mana amir kullum sai ka zo ka wuce ba za ka mun magana ba sai ce tiki shamsa sai ce riƙe rana kar ta ci gaba da ta ci gaba da kar ta ci gaba da abin nan aiki in maka magana sakon ɗina ba zai tafi ba ba ni da lokacin da zan maka lokacin magana ɗaya daga cikin malamai abdurrahman ibn zubair al-yami yake cewa laysa min yawmin illa huwa yunadi ana yawmin jadidun wa ana alaikum shahidun ibn adama inni lan amurra bika abadan fa'mal fiyya khaira فإذا هو أمسى قال اللهم لا تردني إلى الدنيا أبدا الإمام ابن عبد الدنيا يا فتد ولا أثر أشيل تافنس كلام الليالي والأيام yake cewa laisa min yaumin babu wata rana da za ta zo illa huwa yunadi face sai ta rika kira tana cewa ita wannan rana ana yaumin jadidu ni sabuwar rana ce banda alaka da ta jiya wa ana alaikum shahidun kuma na zo yanzu zan muku shaida duk abin da kuka yi zan muku shaida ranar gobe alkiyama ibn adam ya ce, ya kai dan adam inni lam lan amurra bika abadan rana ta ci gaba da cewa ni lan amurra bika abadan idan na zo yau to ba zan sake dawowa ba har abada wata sabuwa za ta zo yau muna ranar shida ga watan rabi'ul awwal shekara 1439 to ba za a sake yin wannan ranar ba har abada in ta wuce shikenan ta wuce abinda kai shikenan kuma za ta maka shaida jiya ashirin jiya biyar ga watan rabi'ul akhir rabi'ul akhir ba rabi'ul awwal ba afwan rabi'ul akhir dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara jiya lahadi yau litinin to dukkansu in suka wuce shikenan sun wuce ba za su dawo ba fa'amal fi ya khaira yace rana ta maka wasiya ta mun wasiya ta mana wasiya duka in ji Abdurrahman bin Zubair al-Yami ya tahaddasu ala lisan yau ne. yana magana ne da harshen ita ranar ce kai ka yi aikin alkhairi a ciki na huwa amsa ƙala idan wannan ranar ta kai yamma wanda safa take faɗin wannan magana ce Allahumma la taruddani ila duniya abada ko kullum sai rana ta ce yini sai ya ce ya Allah ka dawo da ni duniya har abada in na tafi kaga shi ba za ka dawo ba za ta dawo baki ɗaya daga cikin magabata dai yana cewa da ake ce masa shahru ibn haushab al-ash'ari yace ma madha yawmun min ad-dunya illa yaqulu inda mudayyihi babu wani yini da zai shuɗe na duniya face sai ya faɗa a lokacin da zai shuɗe ayyuhan nasu أنا الذي قدمت عليكم جديدا وقد حان مني تصرم فلا يستطيع محسن أن يزداد في إحسانا ولا يستطيع مسيء أتاء أن يستعتب فيا idan yini zai tafi sai ya ni ne wanda na zo cikin kuma sabo na zo fil ai shi yasa ake ce ma al-lailu wan nahar al-jadida ne dan duraidu yana faɗi a maksura sai yana cewa innal jadidaini idza mastawlaya ala qadi ala jadidin adniyahu hulil bina innal jadidaini al jadidan al layl wan nahar sababbi guda biyu kullun sababbi suke zuwa dare bai tsufa rana ma ba yini ma bai tsufa kullun sababbi suke zuwa amma idan suka taso sabon jariri ya hulil bina sai sun kai shi sai sun kusantar da shi zuwa ga mutuwa shine bahaushe yake cewa ana kwana wata rana jariri ango ne ana kwana ana tashi wata ran jariri ango ne to ba ango ba jariri zai zama dattijo eh. sammil fatiya idza ayantahu shaykhan eh. in kaga in ka ga jinji in kaga matashi to ka kira shi dattijo eh. to shine yake cewa shi ne yake cewa wa alamin ne ta tasarrumun lokacin tafiya ta yayi zan tafi fala yastati'u muhsinun an yazdada fi ihsana duk wanda ya aikin arziki mai kyau a ciki na to bai da damar ya kara a wannan ka 24 na ranan nan in kai aikin alkhairi a ciki haka za a kirga maka awanni 24 sannan wala a musii'un ata'a an yasta'tiba fiyya sannan a ranar in kabari ta wuce in kai mummunan aiki to ba za ka iya ka faɗa ka gyara a wannan ranar ba sai dai ka gyara a gobe amma ranar yau ta riga ta wuce muka kawo irin waɗannan maganganun na magabatanmu a cikin mu. ko da yaushe an ce ma al-imam al-hassan al-basri rahmatullahi alaihi sif lana duniya aka ce al-imam al-hasan ka siffanta mana ya duniya take Ƙala sai ya ce ai uku ne amsi ajalu wal yawmu amalun wal ghadu amalun ce amsi jiya ajalun ai kowa ya gan shi ya riga ya wuce an ga ajalinsa ko an ga iyakarsa an ga iyakar jiya ai wal yawmu amalun yau kuma rana aiki ce rayau ɗin da kake ciki jiya ta wuce ta zama ajal ta wuce ba za ta dawo ba wal yawmu amalun yau kuma rana aiki ce yau ɗin da kake ciki wal ghadu amalun gobe kuma buri kake ko ka gani ko ba za ka gani ba ko in gani ko ba zan gani ba ko mu gani ko ba za mu gani ba amal ne da hamza wancan amal al yawmu amalun wal ghadu amalun ai tuntuni da mutanen jahiliya ma sun faɗi ai zuhair ibn abi sulma ai cewa wa a'lamu ilma al-yawmi wal amsi qablahu walakinnani an ilmi ma fi ghadin ami wa a'lamu ilma al-yawmi na san yau ne ake ciki wal amsi qablahu sannan na san jiya ne akai walakinnani an ilmi ma fi ghadin ami amma me zai faru gobe ni makaho ne ban san me zai faru ba ni jahili ne game da abin da zai faru gobe Allah bai sanar da ni ba gaibu wannan haka al-Imam al-Hasan al-Basri rahmatullahi alayhi ya siffanta duniya al-Imam al-Khalil ibn Ahmad al-Farahid al-Basri wanda wanda wanda ya kago ilimin abubi ɗaya daga cikin malamai yana masa shaida yana cewa mafi yawancin malaman lugha kafin malamin lugha ya zo wani malami ne ya faɗa haka yace yake ce aktsaru ahli lughati ahlul ahwa illa arba'ata ce mafi yawancin malaman lugan zamanin sa mafi yawancin su bida'a bid'a ne sai hudu to daga cikin waɗanda ya da a cikin hudun akwai al-imam al-khalil bin ahmad al-farahidi al-basri to shine mai wannan batun yake cewa al-ayyamu thalathatun kwanaki ga baki dai uku ne kwanaki uku ne ma'ahudun wa mashhudun wa maw'udun akwai mashhudun akwai ma'ahudun kai akwai mashhudun sannan akwai maw'udun akwai na farko ma'ahud wanda aka riga aka gani an sami ilimi game da shi wahida an ganshi an saba da shi jiya kenan wa mashhudun sai kuma wanda ake gani yanzu wa maw'udun sai wanda aka yi alkawari watakila a gani watakila ba za a gani ba fal ma'hudu amsi wanda aka gani jiya kenan wal mashhudu yawmu wanda ake gani yau kenan wal maw'udul ghadu wanda kuma ake fatan a gani akai yi alkawarin watakila a gani ko ba za a gani ba gobe ke haka al-imam al-khalil bin ahmad al-farahid al-basri ya faɗa haka ya siffanta lokaci al-imam sufyan ibn uyayna rahmatullahi alayhi ɗaya daga cikin atba'u tabi'in yana faɗi yana cewa qala ba'du ahli ilmi wani daga cikin malamai yana cewa al-ayyamu thalathatun kwanaki guda uku ne fa hakimun mu'addibun أبقى فيك موعظة وترك فيك عبرة واليوم ضيف عندك طويل الغيبة وهو عنك سريء الظعن وغد لا تدري من صاحبه Alimamu Sufiyanu sufyan ibn uyayna rahmatullahi alayhi yace ɗaya daga cikin malamai yana cewa kwanaki uku ne akwai jiya mai hukunci ne akan ka kuma yi ma ladabi duk mutum ya kamata jiyansa ta zama masa ladabi ta yi masa ladabi ka. me yayi jiya ya makansa hisabi ya tsaya ya duba wace gajiyar jiyan ya ci ko ko ya bata ta tafi haka nan ba tare da wani abin arziki ba abqa ka mau'izatan yi maka wa'azi ya ban maka wa'azi ka tsaya ka kula da shi wa taraka fika ibratan sannan ya ban maka abun lura wal yawmu yau kuma zaifun indaka baƙo ne yau kuma bakuwa ce ta zo gidanka ta sauka dawilul ghaiba sannan in ta tafi kuma tana da tsawo ba za ta dawo ba wa huwa anka sari'uz za'ni sannan zai sauri ya tashi ya baka wa gadun la tadri man sahibuhu sai kuma gobe baka san waye mai ita ba baka san wani mai gobe ba za ka kai ko ba za ka yi ba ba haushe ma ya ce ganin gobe sai Allah to haka magabatanmu akwai maganganunsu da a ce su kaɗai muka tattaro za magana a kansu sai a gama laccar ba tare da an yi bayani akan wani abu ba face a lissafo maganganunsu ana kawowa tsakanin magabatanmu tabi'ai da tabi'u tabi'ina da kuma waɗanda suka zo bayansu gaba ta gaba ita ce khasa'isul waqt wasu siffofi masu muhimmanci da lokaci yake banta da su ya kamata ko da yaushe mu kawo su a cikin mu domin su taimaka mana wajen cin gajiyar lokaci sifa ta farko annahu anfasu ma yamliku al insa. a cikin duk abin da Allah ya ba dan adam ba abin da ya kai lokaci kima ya fi tsada imani a cikin lokaci ake yin sa domin wanda ya mutu ba a haife shi ba ai kaga ba magana shi ko bai zo ya yi rayuwa ba balle har yi imanin ko kuma yake imanin ilimi a cikin lokaci ake ilimi ayyukan alkhairi a cikin lokaci ake yin ayyukan alkhairi sau daga wannan sifa ce mai mahimmanci da lokaci yake da ita annahu anfasu ma yamlikuhu al-insanu lokaci shine mafi tsadar abin da ɗan adam ya mallaka wanda Allah ta'ala ya ara masa sifa ta biyu annahu sari'u alin inqidai wal fawati lokaci mai saurin shuɗewa ne kuma ka rasa shi yanzu yanzu nan zai zo in ba kai wasa ba yaushe ka tashi da asuba yau me kai daga asuba zuwa yanzu sai ga ya tafi lokacin ya tafi da sauri sari'u al-inqida'i wal fawat sifa ta uku annahu la ya'udu ma fata minhu wa la yu'awwadu abinda duk ya tafi ba zai dawo kuma sannan ba za a musanja maka ba kana iya zuwa ai wani kaso sai a ce lokacin da aka kasa kai ba a baka ba amma daga baya sai a ce a to a bashi musaya a bashi ai tunda ya zo a bashi sai a je a nemo a wani waje to in lokacin ka ya tafi ba wanda zai je nemo maka makwafinsa ya tafi shi kenan sai an je lahira kuma a haɗu a yi mutum tambaya kansa me yayi a ciki sifa ta hudu annahu madin ma'hudun wa hadimun mashhudun wa mustaqbalun maw'udun sannan lokaci yana da siffa ta cewa ya kasu gida uku akwai mavi akwai mavi wanda ma'ahudun an riga an gan shi me aka yi a ciki sannan kuma wahadirun mashhudun sannan akwai wanda ake ciki yanzu kuma ake ganinsa da ido sannan wa mustaqbalun maw'udu sannan kuma akwai wanda za a gan shi nan gaba shi kuma alƙawari Allah ya yi in mutum ya sa'a yana cikin waɗanda alƙawarin zai hau kansu ciki in kuma baya ciki shi ke sifa ta biyar annal insana ya murru fihi bi marahila talafi dan adam yana bin matakai guda uku ne duk dan adam matakai uku yake da su a rayuwa marhala ta farko marhalatu dha'fi al-awwali marhalatu dha'fi al-awwali sannan sai me sai marhalatul quwwati sannan sai marhalatu dha'fi al-thani Allah zai khalaqakum min zafi sun ja'ala min ba'di zafin quwwatan sun ja'ala min ba'di quwwatin zafin wa shayba kaga sai aka kara sai aka ce wa shayban shi sa ɗaya daga cikin malamai yana faɗin fa'idar samun ɗa sai yake cewa daga cikin fa'idojin in ka tsufa daga cikin fa'idojin ɗa an ta ji da man rabbi ka fi shaihu shaikuhati fi tsufulati shaikuhatik fi tsufulati shaikuhatika kun ji ce kuma ta shaikuha eh rauni farko kenan sai ƙarfi sai kuma rauni kowa haka Allah madaukakin sarki ya halicce shi a cikin lokaci da ake wannan lokaci ke hukunta wannan so daga waɗannan siffofi guda biyar siffofi ne masu matuƙar muhimmanci da ya kamata mu ya riƙa kawo su a cikin zuciyarsa da ƙwaƙwalwarta a lokacin da yake mu'amala da lokaci domin ya ci gajiyar lokacin gaba ta gaba qawaid fi ta'amuli ma'al waqti wasu ka'idoji zahabiyya ka'idoji masu muhimmanci wajen mu'amala da lokaci daga cikin waɗannan ƙa'idojin yan uwa akwai fiqh akwai qa'idatul awlawiyyat malam ibn ibn al-qayyim a cikin littafin sa al-wabil sayyib ya kira wannan ka'idar da fiqh tartibil a'mal Ƙa'ida ta farko ita ce ba za ka ci gajiyar lokacin ka ba idan baka da tsari na al-awlawiyyat me yafi muhimmanci me yafi muhimmanci in yi suna kasa ayyukan dan adam gida hudu su ce akwai akwai wazifatun muhimmatun ajila akwai wazifatun muhimmatun ghairu ajila akwai kuma wazifatun ajilatun amma ghairu muhimma sannan akwai wazifatun ajilatun wazifatun muhimmatun kuma ghairu ajila ko ajila ghairu muhimma akwai aikin da mutum zai yi shi mai matukar muhimmanci kuma dole a yi shi yanzu yana da matukar muhimmanci kuma dole a yi shi yanzu akwai aikin da yana da muhimmanci amma ba adil bane ba cikin gaggawa ake bukatar ka yi shi ba akwai kuma wanda bai da muhimmanci muhimmancin shi bai kai ba amma kuma wani zubin sai ya juye a yi shi dole da gaggawa to dole sai mutum ya rika kula da waɗannan ƙa'in wannan loku waɗannan abubuwan domin rattaba ayyukansa me zan yi yanzu me ya fi muhimmanci a ƙarƙashin wannan akwai ƙa'ida ƙanwata da suke ce mata ƙa'idatul muwazanat ƙa'idatul muwazanat ita ce ba ka gane hazal amal wa aula min zaka sai da muwazana sai ka auna su sai ka auna wanne ne idan ban yi shi yanzu ba za a samu matsala wanne ne yake buƙatar a jinkirta shi sai nan gaba shi yasa al-Imam qayyim a cikin littafin sa Madarijus Salikin fi manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya kasa ya kawo mazhabobin malamai a game da wani lokaci wani aiki ne fi muhimmanci na ibada abinda suke ce mishi afdalul ibadat wace ibada ce tafi muhimmanci ya kawo mazhabobi guda hudu akwai mazhabin da suke cewa afdaluha ashaqquha ala nufusi wa as'abuha suka ce aikin da ya fi kowanne mahimmanci aikin da ya fi kowanne falala shine aikin da ya fi maka wahala ya fi baka wahala sai ka sha wahala sannan za ka yi shi kuma Allah kake bauta mawa ce Allah yana cewa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj yuridu Allah bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra sannan kuma a ce ahabbul a'mali ila Allah ashabuha wa ashaqquha ko afdalul a'mali afdalul ibadati ila Allah ashabuha wa ashaqquha kaga akwai damuwa anan mazhabi na biyu suka ce abdalu hazzuhdu fi duniya ga baki dai mutum ya guje ma duniya shine aikin da ya fi kowanne da zuhudi da sabanin da suka yi akan me zuhudin kuma kaga ita ma da damuwa mazhabi na uku suka ce abdalu ha ma kana fihi naf'un muta'addi duk ibadar da zaka yi ba kai kadai zaka ci gajiyar ta ba wani ma zai ci gajiyar ta suka ce ita ta fi kowace malamin qayyim ya kawo mazhabi na hudu afdalu hal amalu ala mardatir rabb fi kulli waqti yunasibuha ibadar tafi kowace ita ce ka yi ta a lokaci lokacin kuma da aka fi bukata a yi ta ya buga wani misali mai mahimmanci ya ce da za a ce kai malami ne kana karantar da ɗalibai sai a ashu goman ƙarshen ramadan suka zo ya ce in kana da iko ka daina karantar da su ka shiga masallaci ka yi itikafi ya fi domin itikafi a lokacin aka fi sansa amma mai hukuncin shi a musulunci mustahabi karantar da mutane fa musamman a ce ba kowa a garin sai kai kadai kuma karantar da su aqida ne karantar da su yadda za su yi sallah karantar da su yadda za su yi azumi kaga fardu menene akan ka farzu ainin ba farzu kifaya ba ba hadiza hadith zaka karantar da su ba ba za ka karantar da su usul ba bane a'a aqida su san yadda za su su san wane ne Allah ta'ala haƙoƙin Allah madaukakin sarki kar su zama suna shirka su ba Allah hakkinsa kaga farwa ainin ne alaika amma sai malam ibn qayyim ya ce ka kulle makarantar ka ce to za a kulle kwana goma dukkanin mu shiga masallaci ko ni zan shiga masallaci domin in yi ta kafin kwana goma ya ce ya fi wannan karantar wadda za ka yi saboda mura'atul waqti ya buga misalai masu yawa mu koma wannan littafi nasa madaribus saliki, fi manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in zamu ga tattaunawa da malam ibn qayyim da kuma dalilai da hujjoji daga cikin abin da zai ƙara taimaka mana a wajen fahimtar wannan ka'idar littafin sa alwabilus sayyib min alkalimi tayyib a lokacin da yake bayani akan fa'idojin zikiri guda 70 da wani abu da ya ambace su in ban manta ba ina jin yana magana akan fa'ida ta 77 yake bayani akan bayani karatun alkur'ani ya fi zikiri zikiri ya fi addu'a sai kuma yazo ya juya ya ce akwai lokacin da kuma addu'a take fin karatun alkur'ani muhimmanci ka karanta alkur'ani ma zanibi zaka samu in ka yi a lokacin karatun qur'ani a sujada mai hukunci. shi ka gani to ya kawo irin waɗannan misalan mu koma waɗannan littafan nasu guda biyu suna da matukar muhimmanci sosai ƙa'ida ta gaba ita ce ƙa'idatu tanzi tana da bambanci da ƙa'idatu al'aulawiyat ko fiqhu tarbiyatil a'mal ne. dole ka zama kana da tsari a rayuwa yanzu a rana musamman ku iyayenmu malamai a rana sai mutum yana da gayyata goma wacce za ka je wacce ce ba za ka je ba kuma duk wanda ya zo ya kawo maka kati na gayyata za a yi yayin ɗalibai za a buɗe masallaci za a yi kaza za a yi kaza akwai rabon gado a can a akwai sulhun aure a can kuma duk kai kaɗai ake so a yi ake son ka yi a rana sannan matanka uku ‘ya'yanka ashirin da biyar ƙila kuma kana aikin gwamnati kila kana da gona kila kana da shago duk kuma a rana kake son ka in ba ka da tanzimiya za ka yi ka tafi shi yasa labudda an yakuna laka mufakkira dole ka zama kana da diyari idan mutum ya zo za a yi kaza sai ka bude diyarin ka dama kana da plana ka rika yin tsari a takhtitul usbu'i abinda zai bujiro maka wanda ka san na wajibi ne a sati dukkan rubuta shi da ranarsa da lokacin da abin zai faru wannan yana sa ka ba za ka zama mai saba alkawari ba sannan zai rika tuna maka abubuwa sannan ba zai sa ka zama mai harigido ba ka zo ka dora wa kanka aiki daidai lokaci kaza sai ka duba ka ga ai ka ga ka gayyata mutane uku a lokaci daya kuma duka ga baki ɗaya sun bugi juna ba wanda za ka je ke kuma kowane yana da muhimmanci amma da daidai lokacin da suka zo ne suka zo sai ka duba mufakkirar ka sai ka ce a a a aiko wannan lokacin ina da wani abu da zan yi na ba wasu kun yadda kuna da bukatar a ɗaga shi sai lokaci kaza to kaga ba wanda zai ji haushin ka amma shikenan sai rana sai a kira ka a waya sai ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ai lokacin da kuka zo nan ni na manta ai gayyata ma bakwai ce a gaba na an gayyace ni a ba an gayyace ni a Kaduna an kai har gayyata ma ina da ita a Abuja din na ma manta da su ta kuce ta bakwai kage ina za a tafi amma kana tanzimi to zai taimaka maka sosai shi yasa dole ka zama kana da mufakkira kana da mudakkira kana da jadwal dole ka zama kana da shi mufakkira shine diyari da zaka rika tsara me zaka rika yi alal aqalli da sati in wata ba zai yiwu ba abubuwan da suke na wajibi ka tsara su abu kaza zan yi sannan ka ware bangaren والطوارئ abubuwan da za su iya bujiro maka wanda baka sa su a cikin tsarinka ba sai ka sa su menene abin da masu tattalin arziki suke nufi suke suke nuna mana da miscellaneous shine wannan ai miscellaneous din da ake nufi miscellaneous ba kawai in za a yi budget na kuɗi bane a a lokaci shi yafi kabata a sa masa a sa masa miscellaneous ka zama kana da wani wanda abin da zai iya bijirowa ko abin da ake cewa contingency duk su ne waɗannan ai al'awarid wa tsawari ne za su iya bujiro maka baka gayyato su ba kai dan adam kana iya tashi ga baki ɗaya a rana ka shirya za ka komai ranar duk gabaki ɗaya ta rushe a wayi gari mataka tana naƙuda a ce kuma cs za a mata wal billah sai an ba da leda jini uku kai kuma dama kai ma da za ka samu dama a ƙara maka jinin ma kana bukata sai ka je ka nemo masu jinin wanda za a zo a ɗiba sai ka tashi kuma a ranar ɗanka bai da lafiya ko kuma waye gari kai ne a ranar baka da lafiya Ka ga wannan ba ya kusa maka tanzimin ka bane dama wannan ba hannunka a ciki al'amari ne na ubangiji subhanahu wataala amma kai kayi iya naka shine ka'idar su da suke cewa al-insanu warrabbuyu dabbir. ko ba haka ɗan adam yake ba kullun ɗan adam shi tuna aikinsa tunani amma Allah ne ke zartar kama shikenan sai aka ce ka koma ka bishati fi mahbit riyah kawai ka zama kaman gashin kaza a saman inda iska ke karbowa ke ta yawo a sama ko ka zama kaman atafa ko ka zama kamar audiga kawai yawo iska tafi yawo da kai ba haka aka ce ta yi ba ana buƙatar ƙa'ida ta tanzili mudakkira abin da zai rika tunatar da kai a yau wasu sun kai ma matsayin da in aiki ya musu yawa suna da mudakkirun minan nas za ka samu mutum babba ne amma ya aje wani matashi a ofis ɗinsa wanda shi ke tuna mishi abubuwa zai ce ranka ya dade fa yau za a yi kaza muna da kaza duk mafi yawancin manyan mutane suna da irin waɗannan to malamai su suka fi cancanta su zama suna da shi wanda zai rika tuna musu sannan akwai mufakkira wadda ala ce kana da wayarka kana da dan agogonka sai ka kasa alam wanda zai rika tunatar da kai yanzu akwai kaza sannan kuma kana bukata aljadwal ka tsara jadwali alal aqalli in babu mufakkira to samu wata takarda kai layi layi ka fitar da kwanaki ka fitar da lokuta ka rubuta abubuwan da zaka rike da kansa in abun gogewa ya zo ka sa kilina ka goge ka makala a bakin gadanka ko ka makala a teburin da kake zama kai karatu sai da zaka rika tuna abubuwa ba za ka zama mai hargido ba har manta abubuwa sai ya zama mutane suna siffanta ka da cewa kai baka daukan abubuwa da muhimmanci ko kuma baka da tsari a rayuwa ko kuma karshe ma a siffanta ka da sifa ta saba alkawari wal iyadu billah ka'ida ta gaba yan uwa tana da muhimmanci ita ce ta tafwid ka'ida ta tafwidi a kula da lokaci ita ce ka'ida ta ka wakilta wasu su maka wasu abubuwa kar ka ce kai komai kai da kanka zaka sun yi bincike masana masu bincike kan cin nasarar rayuwar ɗan adam da ƙididdigarta suka ce mutanen da suka fi aksarun najihina fi hadhihi alhayati almufawwidu mafi yawancin mutanen da suke cin nasara a rayuwa to su ne mutanen da suka yadda su sa wasu sun yadda da su su wakilce su a wani abu me yasa a cikin tsari na siyasar musulunci akwai wazaratu tafwiz ai shugaba shi kadai kamar yadda al-Imam al-Mawardi yake faɗi a cikin littafin sa al ahkamus sulfaniya yace shugaba shi kadai ba zai iya komai ba shi yasa dole ya zama akwai wazarat daga cikin wazarat wato ministries masu muhimmanci akwai wazaratu tafwid minista ne zaka ce masa to gashi akwai akwai akwai akwai at-tafwid al-mutlaq akwai at-tafwid al-muqayyad yanzu mu da muke da su mafi yawancinsu wuzara mutlaƙun ne an ba su dama da a su har ma suna da har suna da permanent secretary sannan suna da directors sannan ga ma'aikata da yawa duwa suke ma aiki shugaban ƙasa? in a gwamnatin tarayya ne in a jihawa suke ma aiki suna ma gwamna aiki idan suke aiki aka ci nasarawa za a fito a fara cewa ci nasara yanzu da za a tambaye ka kila waye ministan kaza baka ni dai akwai ministocin da aka tambaye ni a Najeriya ban san su ba amma na san shugaban kasa da a jihar Kaduna za ka tambaye ni ka ce waye commissioner kaza waye wallahi sai in ce maka ban san su ba kuma da gaske ban san su ba amma na san gwamna to kaga wannan ita ce ka'ida ka'ida ta tafwizi ka yadda cewa ba kai za ka kanka komai ba yanzu ba buga mana wani misali mai kama kwakwalwa ka tashi kila yau din nan sai da ka karantar da mutane da asuba ko a masallaci ko a zauranka sai aka ce yanzu nan da zaka taho kila baka tashi ba ba a gama karatun nan ba kila sai bakwai da rabi kai zaka dafa ma kanka ruwan zafi da zaka yi wanka kai zaka dafa ma kanka abin da zaka ci kuma kila kai baka saba cin dumame ba ko baka saba shan shayi ba kai sabon abinci kake son a maka kake yi kai da kanka zaka iya zuwa nan wajen karfe tara da kamar wuya alaga su mana zai yi wuya to wannan ka'ida ta tafwid kenan ka yadda ka wakilta wasu akwai abin da ba a wakilta wani akwai abin da kuma ake wakilta wani to wannan an ban maka ne al-insanu faqihu nafsi kai nan kai faqihin kanka ne kai ka tsara da kanka ka ga me zaka wakilta wani ka ga me ba zaka wakilta wani ba to wannan ka'ida tana da muhimmanci rubutu aka yi sosai a kanta ƙa'ida ta tafwizi a cin nasarar rayuwa dole sai kana da wakilai sai kana da mataimaka ai tuntun ma sun faɗi sun ce al-insanu qalilun bi nafsihi amma kasirun bi ikhwani sannan da'ifun bi nafsihi amma qawiyyun bi awani sannan sun ce wa man qalla dalla wa man umira bihi falla duk mutumin da yake da mataimaka da yawa shi zai ci nasara wanda kuma ya kasance bai da mataimaka to kullum aka zo shi yakin sa zai karye in a filin yaki yaki so da haka wannan ka'ida ta takwibi tana da muhimmanci yan uwa ka'ida ta gaba ita ce ka'ida ta at-tadarruj bin abubuwa sannu sannu tana da muhimmanci sosai ita ma a rayuwa bin abubuwa sannu sannu sannu sannu na da bambanci akwai bambanci tsakanin tadarruji da tabattu'i tadarruj shine mutum ya zama zai yi abu kowane abu zai yi a lokacin da ya cancanta yayi amma da tsari in lokacin shi bai ba bai jawo shi tadarruji ce sayyidina Umar ibn Abdul Aziz rahmatullahi alaihi ɗansa bayan an naɗa shi khalifa ɗan shi yana da zafin addini yazo ya same shi yace baba ka zo ka karɓi mulki daga sarakunan da sun ɓata abubuwa amma har yanzu ba abin da kai kai sai dariya sai ce yaro yaro ne yaro man kaza ko ya ce al'amurra sun lalace kafina to ba na son cikin gaggawa in ɗora mutane a cikin wani abin da a zahiri gyara ake gani sannan idan ya tashi rushewa ya rushe da wuri ya ce ba ka gani ya kai ɗana idan aka tashi za a rusa gida a rana ɗaya ake gina shi amma idan ake rusa shi afuwar amma idan aka tashi za a gina shi sai a ɗau lokaci mai ba a gama ba wani ya faɗa min ya ce shekara goma sha biyar yana gina gidan shi shekara goma sha biyar yana gina gidan shi kila gidan da yana a gani ƙa'ida ta ƙarshe ‘yan uwa ita ce ƙa'idatu tahdidil mustaqbal tana da bambanci da ƙa'ida ta baya can da aka mana bayani ta tartibul a'mal wannan a tahdid tsara abubuwa meye nake ganin ya kamata nan da shekara kaza ma in yi a rayuwata tahdidi kenan lil mustaqbal tana da muhimmanci sosai tana sa mutum ya san ina zai tafi a rayuwa ƙa'idojin suna da yawa su ma mai haƙuri mu bar waɗannan tsakure mu kai abu na gaba shine asbabu tadhi'il waqti me yake jawo mu bata lokacin mu me yasa ba ma cin gajiyar lokacin mu na farko adamu ma'rifatil hadafi min khalqil insan so tari mafi yawancin mutane da suke zuwa in ka tafi wasu in ka tafi in ka tafi mutane suna akwai mutane da ake ce musu qatalatul waqti a kasashen larabawa matasa qatalatul waqti kawai sai ka ga yaro ka tambaye shi matashi ka ce ma za ta amal sai ce wallahi aqsul waqti yaqsuluhu bi kulli ilahin yamliku sai ai na kashe lokaci na ne kawai musamman ka tafi makka ka je wajen shan shayi da ake da shi kawai kaga ana ta shagali in waɗannan wajen ne a Dimashku babban malamin hadisi al-Imam Jamaluddin al-Qasimi rahmatullahi alayhi ya taba wucewa ya ga matasa sun taru a irin wannan ana ta shagali wani na shan kaza wani na kaza wasu na lido wasu suna suluka wasu suna tenis duk kowa na nashi sai ya ce law kana al-waqt yushtara bi ha'ulaya ghalin lashtaraytu min shi na wade da ni lokaci bai isa ta in na ɗau hadisi ɗaya na ce zan yi tahrijin sai kai ni sati ɗaya ba kwamfuta a lokacin kwamfuta ba ta yaɗu ba a lokacinsa Sha amma ga waɗannan wai suna da lokacin da za su kashe lokacinsu to ba su san me yasa Allah ya halice su ba babban malami al-Imam Ar-Ragib al-Asfahani a cikin littafin sa Az-Zari'a yace Allah ya halicci dan Adam saboda abu uku ne na farko liya ya'budu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya ya'budu sannan na biyu an ya kuna khalifatan lahu fi ardihi inni ja'ilun fil ardi khalifatan sannan an yi amura ardahu ya raya ƙasa Allah ya noma ya gine-gine ya abubuwa da yawa sannan sai na biyu daga cikin dalilan da suke jawo mutane ke kashe lokacinsu adamu tazakkuri khasa'isil waqti wa qimatihi wa annahu huwa al-haya mafi yawancin mutane ba su san waɗancan siffofin da aka ambata mana guda biyar na lokaci ba ba su san shi ba kuma sun manta cewa lokaci shine rayuwa dalili na uku fasadul fikri alladhi yulidu fasadul khulqi lalacewar tunani idan lokacin mutum ya lalace na idan lokacin mutum ya lalace to shikenan idan kwakwalwar mutum ta lalace shikenan sai ya zama baya kula da al'amuran sai zama ba zai kula da al'amuran sannan dalili na hudu ulul amal wannan al-imam ibn al-jawzi ya kawo shi ya magana sa sosai a cikin littafin sa hifzul sannan sai abu na gaba shine anwa'u mudayyi'atil waqti fi asrina nau'ukan abubuwan da ake na ɓata lokaci suke cinye mana lokaci musamman a wannan zamanin namu akwai na farko al-shima'atu ghayru ta'ila irin zaman nan da ake ai tafiya wani aboki na ne wani kaza ne sai mun zauna dole mun yi fira a cinye lokaci shi yasa malam ibn qayyim a cikin littafin sa al-fawaid ya kasa mana al-shima'at haduwa da kake yi da wasu ya kasa shi gida biyu kuma kowanne ko yana da fa'ida sai kage yana da aibi ku koma wannan littafin nasa al-fawaid za ku ga bayanin da yayi sannan daga cikin abin da yake samu muke kashe lokacinmu akwai wani abu na tattauna a kansa a cikin littafin ahmiyatu alwaqti fi hayati talibin muslim shine alwaktul al-ifriqi abin da muke cewa african time yanzu wasu ma yan african sun kyale mana ya zama nigerian time wasu ma yan nigeria sun kyale mana ya zama alwaqtu shimali eh an-nigeri alwaqtu shimali an-nigeri lokaci ne namu na yan arewa kowane taro za a fara sai an ba da haƙuri wata rana muna zaune a wani taro a wani wani wani wani wani bawan Allah yake cewa yace ka san abin da za a fara buɗe taron nan da shi bayan innal alhamdulillah na ce a'a yace to bari ka ji zaka gane ana gama shi ke ne amsi ya zo ya gama inna innal alhamdulillah sai ce to da Allah a farko dai kafin mu ci gaba za mu fara ba jama'a hakuri akan sakamakon ba mu fara akan lokacin da muka ce za mu fara ba sakamakon wasu dalilai wanda suka fi karfin mu sai ce to ka sai ya sai ce to ji shine ba shine bayan khutbatul haja eh akwai khutbatul haja yanzu akwai khutbatul darura khutbatul haja ita ce waccan ta annabi sama da ya karanta yanzu kuma khutbatul darura ita ce ai itizari cewa ba za a fa ba a fara taro da wuri ba wannan fitina ce sosai a cikin al'umma sannan daga cikin mafi yawancin abin da ke bata mana lokaci ban tsira ba baka tsira ba kusan duk ba mu tsira ba su ne abubuwan da suka shafi waya da ake wannan wayar gata nan fitnatul asr wata rana wani ɗalibi yana medicine bai zuwa karatu yana karatun addini sai daina zuwa ne masa fada ce wallahi sun cika mana karatuttuka ne sun cika mana karatuttuka ranar na hau na na na na na buɗe data ta shikenan sai na yi timing sai na bi shi ta whatsapp sai na gan shi gashi nan online sai da na kirgaye wajen awa uku online sai na kira shi a waya sai na ce masa ka manta ka bar datar ka a buɗe sai ta amala ah, ai ban manta ba ina ta ina ne nace ce. Hannun awa uku ko ba ka da lokacin da zaka karanci alqur'ani ka karanci aqida ka karanci fiqh sai ji kunya awa uku awa uku na da tsada na taba jin wani yaro ya zo wucewa yana bayani yana cewa wallahi ji da ya fara chatin tun karfe tara sai da ya kai karfe ukun dare na so in ce masa ka samu asuba sai dai na kyale shi yan uwa a ƙarshe kusa da ƙarshe lokaci ya yi eh, abubuwan da suke munana da suke haifar mana da suke sakamakon ɓata lokaci da muke yi wanda kowannen mu yi ittifaki a kai zan faɗi ƙwara ɗaya shine a takhalluf mutanen da ba su ɗau lokaci da muhimmanci ba ba yadda za a yi ta ci gaba a rayuwa ba yadda za a su ci gaba a rayuwa sai dai su ci baya suna buga misali da jamani yaushe yaushe ne jamani aka gama fushi da ita a duniya aka yi fushi da ita kowace ƙasa ƙasashen da suke jin su ne allolin duniya suka ce ba ruwansu da ita amma daga baya mai suka yi da suka kulla kansu yanzu jamani kayansu da na china wanne fi kima a ce ga kayan jamus ga kayan jamani ko lafiya ba ka da ita suna takama da lafiya suna cin wanda suke jin kamar su ne ma a shafi amma ba su bane ƙarya suke amma sai ka nemi cewa za ka je asibiti wajensu sai ka mutu ma ba su baka biza ba saboda takama mafi yawancin ku sun san haka sai kai shekara kana neman visa su baka ka je Germany su ki baka kuma an tabbatar da baka da lafiya saboda isa da batsewa suna ganin sun isa da kawunansu mahimmancin lokaci suka wani malami yana bada labari ya ce ya tafi ƙasar jamani wani taro da aka yi ya ce da safe sai ya zo ya tarar da ba kowa a titi shi kuma daga otal ɗinsa zuwa ɗakin taro sai ce ina mutanen garin nan sai ce kowa ya tafi aikinsa da daddare yamma ta yi sun dawo sai ya gaba kowa kuma a gari sai ce ina mutane kowa gama aiki an koma kowa ya shiga gidan shi dan ya huta ya ƙara nazarin gobe kuma me zai idan ya je wajen aiki Jamani ba musulmai bane wani lissafi da ake yi shine balarabe musulmi a awannin shi ashirin da hudu idan ya je wajen aiki mintuna yake na aiki sauran sai zai dauke ya je ta ya dauki bidiyo yana kallon bidiyo da waye da waye akwai baturan da a rana sai ya aikin awa awanni ashirin kamfanoni ne ya raba musu awanninsa awa biyu can kamfanin ya yi ya gama ya tafi can ya tafi can ya tafi can yana gama kuma su ba shi kuɗin shi Allah ya sa mu shiryu a ƙarshen yan uwa akwai manya-manyan maraje da nake buƙatar a ce mu ya koma a cikin su ya duba suna da matukar muhimmanci na ƙara minti ɗaya a min afuwa hibzul umr littafin al-imam abul faraj ibn al-jawzi littafi ne mai matukar muhimmanci kuma ɗan karami a rana guda zaka iya karanta shi yana ɗaya daga cikin tura na al-imam ibn al-jawzi akwai littafin ƙimatu zamani inda al-ulama na Ashiq Abdul a Abu Gudda wannan malami ne mu'asiri ɗan ƙasar Syria ya rayu ya rasu alif ɗari tara da bakwai. 1997 Abdul Fattah Abu Hudda yana da wasu matsaloli a bangaren abin da ya shafi aqidarsa eh mutum yana karanta littafin Malam Albani zai ga rubutun da yake masa da yawa amma wannan littafin nasa shi kada yana da muhimmanci Abdul Fattah Abu Hudda qimatu zamani inda ulama littafi ne mai matukar muhimmanci sannan akwai littafin al fi hayatin muslim na Sheikh Yusuf al sai littafin fannin idaratul waqti na marubuta guda biyu Tariq Suwaidan wani dan kasar Kuwait kwararre ne a wannan fannin da kuma wani dokta Muhammad Akram al sannan sai littafi na ƙarshe na biyar shi ma yana da muhimmanci tsakure ne aka yi daga cikin jami'ul ulumi wal hikam sharhin hadisi na arba'in hadisin ibnu umar radiyallahu anhu to aka samu wani malami ya ɗauko wannan sharhin da ibnu rajab ya yi ya masa aiki ya sa masa suna alhaqqu ala min awqati in kuma ba ka da littafin to ka koma wannan ne littafin naka jami'ul ulumi wal hikam ala sharhi 50 hadisan min jawami'il kalim na ibnu rajab alhambali rahmatullahi alayhi sharhin 40 hadisan na nawawi da kuma hadisai guda takwas da ya kara suka zama guda hamsin Allah madaukakin sarki ya yafe min kurakuran da nayi ina godiya da wannan dama da aka bani Allah subhanahu wata'ala ya gafarta min kurakuran da nayi abubuwan da kuma na faɗi daidai Allah subhanahu wata'ala ya bani lada ya tara mu a cikin yin aiki da abin da muka ji ya tsare mu daga ya tsare raban shedan daga cikin aikin mu wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa alihi sahbihi ajma'in shukran شيء من شغله الحمد لله يا رب العالمين ya tabbata ma Allah ce mun gode ma Allah ya wannan ita ce jama'ar da zalatu billahi wa ta'ala